daga birnin makka zuwa madina dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin wanda ya zo ashirin da takwas ga watan takwas dubu biyu da tara mun tsaya a cikin suratu yasin za mu tashi aya ta sittin da tara na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa ma'allamnahu shi'ira ba mu sanar ko mun koyawa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam waƙa ba ko waƙe-waƙe ba. Ƙur'ani ba waƙa ba ce ba waƙe-waƙe ba ne, wa ma yan lahu kuma baya kamata gare shi ma ya zama mawaƙi in huwa ƙur'ani bai zamo ba illa zikirun face ambato ne da tunatarwa wa ƙur'anin mubin da kuma ƙur'ani wanda yake bayyananne a fili ƙarara liyun zira man kana hayyan domin ya gargadi wanda yake rayayye shine mumini wa yashqa alqawlu kuma azaba ta tabbata alal na abu kafirai waɗanda suka kangare ma alqur'ani suka kangare wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to a baya mun yi bayani akan rashin alaƙar ƙur'ani da waƙa ta kowace fuska lokacin da muka yi tafsirin suratul shu'ara Allah ta'ala ya korewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zama mawaki shine qala al-mufassirun inna kuffara makkata qalu inna al-qur'ana shi'run wa inna muhammadan sha'ir kafaran maka suka ce wannan qur'ani waka ne kuma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mawaƙi ne shine Allah ya ba su amsa da wannan aya ya ce wa ma allamnahu shi'ira ba mu koya masa waƙa ba wa ma yambagi lahu kuma waƙa ba ta dacewa da shi domin larabawa maganganunsu kashi biyu ne akwai annazamu akwai annasaru akwai waƙa wacce aka yi ta akan kafiya akwai kuma annafaru shine zubabbiyar magana wacce ba a yi mata tsari irin na waka ba kowanne a cikin kashi biyun nan shi ma ya kasu uku cikin annazamu akwai aljayyid akwai arradi akwai almutawassit haka nan annafaru akwai aljayyid akwai arradi akwai almutawassit waƙoƙi mun ce maganganunsu kashi biyu ne akwai maganganu na fusaha zube waɗanda ba ɗora su a sikelin waƙa ba akwai kuma maganganu da aka sa su a kan sikeli na waƙa wanda suke ƙarewa da wata ƙafiya ko da wani tsari game da imra'ul qais yake cewa kifa nafki min zikira habibin wa manzili bi suqtil liwa baina dakhuli fa haumali kun yana ƙare shi da wata ƙafiya akan wani wazani akan wani tsari sananni. ko al shafi'i da yake cewa da'il ayyama tafa'alu ma tasha'u wa tib nafsan idza hakama qadau wa la tajza li hadithati layali fama li hawadith ad-dunya kun ga kamar wannan shiɗi ne na waƙa. tsari ne na waƙa. an an gina shi akan wannan to sai zama an nasaru wan nazamu kowanne akwai mai kyau akwai mummuna akwai kuma matsakaicin kyawu da muni akan wannan malamai suka wallafa littattafai masu tarin yawa sai dai dalilin da ke sa a yi waƙa suna da yawa daga cikinsu akwai algazalu wato algazalu shine neman shiga a wajen mace kamar yadda imra'ul qais yake cewa wa ma zarafat aynaki illa li tadribi bisa hamaiki fi a ashari qalbin muqattali a Fatsima fatima mahalan ba'da ta tadalluli wa in kunti qad azma'tu surmi fa ajmili agarraki minni anna hubbaki qatili wa annaki mahama ta'muru alqalba yaf'ali kaga wannan dabara ce ta jan hankalin mace a kwantar mata da hankali shi ake kira algazlu ko abinda ibnu hazmin yake cewa wadittu bi anna alqalba shudda bi mudiyatin shuqqa bi mudiyatin wa udkhiltu fihi thumma utbika fi sadri yace nayi fata a ce zuciyata an tsaga ta da wuka a sa ki a cikin zuciyar a dinki ta shi na fihi ma hayiti wa in amut sakanti shagafal qalbi fi zulamil qabri yace idan na rayu to kina cikin zuciyata a zaune in kuma na mutu kina nan a cikin zuciyar kina zaune a cikin duhun kabari wanda ni kuma ina cikin kabarin an binne ni to wannan shi ake kira algazlu sannan akan yi amfani da waƙa wajen bayyana sirri ko ɓoye sirri kamar yadda wani mawaƙi yake cewa ahfaz lisanaka la tabuh bi thalathatin sirrun wa malun mastata'ata wa mazhabu yace ka kiyaye harshenka kada ka dinga surutu akan abubuwa guda uku sirrun kada ka dinga gaya wa mutane sirrinka wa malun kada ka dinga gaya mutane nawa ne ka wa mazhabu kaka gaya mutane me tafiyarka fa ala salasati tubtala bi thalathatin in kana kan ukun nan ko ka gaya wa mutane ukun nan to sai a jarabce ka da bala'i uku bi mukaffirin wa bi hasidin wa mukazzib wani ya kafirtaka wani ya maka hasada wani ya karyata ka amma an kai shiru ka kubuta sannan sukan yi amfani da waƙa wajen addu'a wani yana cewa wa idza sahabta fashab majidan za a wa haya'in wa karam in za ka yi abota ka yi abota da mutum mai girma ma'abocin kamewa da kunya da kuma karamci qauluhu li shay'i la in qulta la fa idza qulta na'am qala na'am in kace eh yace eh in kace a'a yace a'a to irin wannan da shi ake abota wata ran kuma sukan yi amfani da waƙa wajen bayyana maka mutuwa na nan tafi kamar da wani waƙe yake cewa inna tabiba bi tubbihi wa dawa'ihi la yastati'u difa'a maqdurin ata ما للطبيب يموت بالداء الذي قد كان يبري غيره فيما مضى مات المداوي والمداوى wallazi jalaba dawa'a wa ba'ahu wa man ishtara ice me yasa likita yake mutuwa malit tabibi ya mutu Bidda, allazi qad kana yubri ghayrahu fi ma madha matal mudawi mai maganin ya mutu wal mudawa da wanda ake wa maganin wallazi jalaba dawa'a da wanda ya siyo maganin ya kawo wa manishtara da me da wanda ya siya duk sun mutu in ajali ya zo wani yana cewa yuslimul mar'a akuhu lil manaya wa abuhu wa abul abna ya yabqa wa la yabqa banuhu rubba madkurin li qaumin gaba anhum fanasuhu wa iza afna sinihi al mar'u afnadhu sunuhu wa ka'an bil mar'i qad yabki alayhi aqrabuhu wa ka'an al qaum qamu wa qalu adrikuhu laqinuhu gassiluhu kaffinuhu har zuwa kabari kun ga wannan ita ma dabara ce ta nau'in waka ran sukan yi amfani da waƙa wajen bayyana mahimmancin aboki ko da waye kamata kai aboki kamar da al-Imam Shafi'i yake cewa salamun ala dunya idza lam yakun biha sadiqun saduqun sadiqul wa'di munsifa yace muna yin bankwana da duniya idan aka rasa aboki na gaskiya mai cika alkawari mai maka insafi in dai ka rasa aboki to salamun ala duniya ka yi kwana da duniya wata ran sukan yi amfani da waka wajen yabo da ziga wani in yayi abin kirki kamar yadda wani mawaki yake ma wani sarki waka wanda aka ce ba a taba yaban wani mutum a duniya da wasu baituka masu daɗi irin wannan ba yana cewa ta'awwada basdal kafi hatta lawannahu fanaha liqabdin lan tujibhu anamilu tarahu idza ma ji'tahu mutahallilan ka annaka tu'tihi an ta sa'ilu walau lamya yakun fi kafihi ghairu ruhihi lajada biha falyattaqillaha sa'ilu huwa al-bahru min ayyin nawahi ataitahu falijjatuhu al-marufu ƙoƙarin lankwashe hannun ma ba za ta lankwasu ba so an saba mata da miƙawa aka ce a lankwashe ta ba ma za ta lankwasu ba saboda ta saba da miƙawa yace tarahu idza ma ji'tahu mutahallilan idan ka zo masa tambaya sai ka same shi yana murmushi ka annaka tu'tihi allazi anta sa'ilu kamar ka zo ka bashi abin da zaka roka waye yake murna tsakanin mai tambaya da mai bayarwa mai tambaya to amma shi in ka zo tambaya sai ka same shi yana murna yana farin ciki da zuwanka da ka zo karba wanda ko ba a saba haka ba mafi yawa in ka zo mutum so ɗaya baka ka dawo ya baka in ka zo so uku sai ya murtake fuska shi yasa ne yake cewa la tas'alanna bunayya adama hajatan wa salil ladzi abwabuhu la tuhjabu Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bunayya adama hina yus'alu yaghdabu yace kakkai wa dan adam naci wajen roƙo saboda saurin kosawa gare shi da sauran gajiya Allah yana fushi in baka roƙe shi ba amma shi ɗan adam in ka matsa masa da roƙo sai ya fushi shi ɗabi'arsa baya son kawo kawo kawo in yayi so uku yana murmushi a na hudu ya ga gunsa fuska wataƙila ma ya ce a ce bana nan kai sallama ya ce a ce bana nan walau lam yakun fi kaffihi gairu ruhihi da biha inda zaka zo tambaya ya rasa abin da zai baka sai ransa to da ya ɗauki ran ya falyatta falyattaqillaha sa'ilu sai dai kai mai roƙon nasa ka ji tsoron Allah ka ce tunda baka da komai saura ka to na ban maka ran naka amma da zai iya ɗauka ya baka ice huwal baharu shi kogi ne min ayin nawahi a taitahu ko ta ina ka zo masa falujjatuhul ma'ruf zurfinsa aikin nagarta ne wal birru sahilu gefensa kuma duk aikin nagarta ne da alkhairi wal judu sahiluhu kuma akan yi amfani da waka wajen izzatun nafs ka nuna kai mutum ne mai mutunci kamar yadda yake cewa alayya thiyabun law tuba'u jami'uha bi falsin lakana alfasu min hunna aktara na sa riga da za a sai da ita sisin kwabo to sisin kwabo ma ya fi ta tsada sisin kwabon ma ya fi rigar tsada wa hinna nafsun law tuqasu bi ba'dha nufusul wara kanat ajalla wa akbara amma kuma ina ɗauke da wata zuciya da za a aura ta da dukkan zuciyoyin mutane da na rinjaye su ma'ana ba a wa mutum hukunci da rigarsa sabuwar riga ko tsohuwar riga ba a maka hukunci da rigarka a ce kai mai tsoron Allah ne dan wani sai ka ga ya mannewa riga guda dan a ce ai shi mai tsoron Allah ne rigarsa ma ɗaya ne ko kwalliya baya yi to rashin kwalliyarka ba tsoron watakila ma rashin kwalliyarka shine dalilin shiga wutarka domin ka ɗauka cewa zama a wannan sifar shi zai baka matsayi a wajen Allah da wajen mutane sai ka rasa Allah ka rasa mutanen da haka imamu shafi'i ya ce hassin baka mastata'ata fa innaha zainur rijali biha tu'azzu wa tukramu wa da'i takhashuna fi siyab tawadu'an wallahu ya'lamu ma tasirru wa taktumu فجديد ثوبك لا يضرك بعد ما تخشى الإله وتتقي ما يهرم ورصاص ثوبك لا يزيدك عزة عند الإله وأنت عبد مجرم imamu shafi'i ce ba a ma hukunci da sabuwar riga ko tsohuwa ana ma hukunci ne da ka da imanin ka da mu'amalarka da kuma abin da ka kudure a zuciyarka in ka sa sabuwar riga ba ka da aqida mai kyau rigarka ba za ta amfane ka ba in ka sa tsohuwar riga ba ka da aqida mai kyau tsohuwar rigarka ba za ta amfane ka ba saboda haka in kai dai ka ci halal ka sa halal ko tsohuwa ce ko sabuwa ce sa ta halal shikenan kun ga wannan duk alama ce ta ana amfani da waka wasu lokuta wajen wato yada addini kamar yadda zaka ga dukkan malaman malaman ilimin muka sun yi amfani da waka wajen yada ilimin su misali malaman tajawidi kuna cewa bada'atu bi bismillah fi nazmi awwalan ko tabaraka rahmanar rahiman wa mau'ila kaga baiti ne dubu imamu shatibi yayi dan koyar da ilimin qira'at sai ga a cikin waƙa zai fi saurin shiga saƙon zai fi saurin tafiya haka nan mai alfiya ta ibnu malik shi ma ya amfani da alfiyarsa wajen yada ilimin nahau ce kalamun na lafzun mufidun kastaqim wasmun wa fi'lun summa harfun lil wahiduhu kalimatun walƙaulu am wa kilmatun biha kalamun qad yu'am bi jarri wat tanwin wan nida wa an wa musnadun lil ismi tamyizun hasal kaga yayi amfani da waka wajen koyar da ilimin na hau misali yace haka hurufal jarri wa haya min ila hatta hasha dafi an ala muzu munzu mu kai wawun wata wal kafu wal ba wala alla wa mata an ce huruful jarri guda ashirin ne sai amfani da baituka biyu ya wake su gaba daya kaga anan waka ce aka yi amfani da ita wajen isar da saƙo. haka malaman mustalahul hadith sun yi amfani da waƙa wajen yaɗa ilimin mustawal hadis a duniya al-imam suyuti Allah ya ji kansa ya masa rahama yayi baiti dubu yana cewa lillahi hamdi wa ilaihi astanid wa ma yanubu fa alaihi a'tamid ثم على muhammadi khairu salatin صلاة وسلام sarmadi. فهذه ألفية تحكي الدرر منظومة ضمنتها علم الأثر فائقة ألفية العراقي في الجمع والإيجاز والتساك والله يجري سابق الإحسان لي وله ولي ذو الإيمان علم الحديث ذو قوانين تحد يدرى بها أحوال متن وسند فذلك الموضوع والمقصود أن يعرف المقبول والمردود kun ga waka ce aka yi amfani da ita wajen yada wani nau'i na ilimi to haka nan za yi ta samun waƙoƙi a fannoni da dama kamar shek abdullahi na gwandu da shek usmanu dan fodiyo da ƴaƴansa su irin isan kwari irin suna na asma'u na na fatima da na maryam sun yi waƙoƙi na jihadi waɗanda suka yi amfani da su wajen karantar da jama'a addini da fulatanci da hausa da larabci in kana karanta waƙoƙin Shehu Usman dan Fodiyo wanda ya tsara su da fulatanci da wanda ya tsara da Hausa da wanda ya tsara da Larabci suna nan tili wasu ma duk sun manta su ka ɗauki tazayyinul waraqat na Abdullahi na Gwandu duk wata munasaba an ta zo sai ya mata waka an ci nasara a wajen yaƙi sai ya waƙan nasara in an ba ci nasara ba kamar yaƙin tsuntsuwa da aka yi sai da ya masa waka akan waɗanda suka yi shahada a wajen wannan guri ta kai ma lokacin wanda zai rubuta shi Usman dan Fodiyo wasiƙa sai ya rubuto masa da larabci a waƙe. shi ma sai ya bashi amsa a waƙe. dan ka duba ta tazayyinul warakat akwai irin waɗannan abubuwan gwaninta da ƙwarewa cikin wannan da haka waka akwai mai amfani akwai mara amfani akwai waka wacce ta dace da shari'a akwai waka wacce ta sabawa shari'a da haka ne al-ashiru bi manzilatil kalam fa hasnuhu hasanun wa qabihuhu qabih waka a matsayin magana take kyakkyawar waka daidai take da kyakkyawar magana mummunar waka daidai take da mummunar magana shi lokacin da Qurayshawa suka zagi Annabi sallallahu sai cewa sahabbansa musamman Al-Hassan bin Sabit yace yi amfani da baitukan ka mana ka kare ni ko kuma zo ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya na naji quraishawa sun maka bakaken maganganu kamar da yazo a cikin sahihu muslim ka bani dama na amfani da fusaha ta na musu kaca kaca sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ai ni ma ba quraishe ne idan ka tashi watakila ka hada haddani sai ce sai ce ka tafi wajen abubakar siddiq radiyallahu anhu Shi ne mafi sanin nasaba Qurayshawa ya maka bayanin yadda kowa yake sai ce ya rasulallah zan zare ka daga cikin waɗanda zan soka kamar yadda ake zare gashi daga jikin kulli to sai aka sa masa kujera a masallaci ya zauna annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbai suka zauna aka kewaye shi sai waka tana nan a cikin sahihu muslim ice hajauta muhammadan fa ajabtu anhu fa inda Allahi fi zakal jaza'u hajauta muhammadan barran taqiyan rasulallahi shimatuhul wafa'u fa inna abi wa walidahu wa irdi li irdi muhammadun minkum wiqa'u tana nan doguwa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa jefe su da baitukan ka mala'ika jibril yana tare da kai hakanan abdullahi bin rawaha lokacin da ana gina masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama su ƙara hamasar aiki sai ke waƙa yana cewa Allahumma laula anta mahtadaina wala tasaddaqana wala sallaina fa anzilan sakinatan alaina وثبت الأقدام إلا قينا والمشركون قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة abaina نحن lazina baya محمدا alal jihad ma baqina abada shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allahumma la aisha illa aishul akhirah faghfir lil ansari wal muhajira shi da yake annabi sallallahu alaihi wasallam baya waka amma in kai baiti zai iya daukan baitin ka ya nanata amma shi ba zai tasa ba kamar yadda yake cewa asdaqu baitin qalahu sha'ir ala kulli shay'in ala kullu shai'in ma khala Allah batilun yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace wannan shine mafi gaskiyar baitin da aka faɗa wanda ya faɗe shi kuma a zamanin jahiliya yake amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya hakaito wannan to da aka ji abin da ake hakaitowa annabi sallallahu alaihi wasallam ko da zai faɗi baiti sai ya juya shi kamar wani baiti yake cewa kafa shaybu wal islamu lil mar'i nahiya sai annabi ya karanta shi ce kafa bil islamu wa shaybi lil mar'i nahiya sai da baka yace to ai ba haka baiti yake ba to ai ba mawaki bane eh, amma anan yake so kawai ya bayar don haka Allah ya ce wa ma allamnahu shi'ra wa ma yanbaghi lahu ba mu koya masa waka ba kuma waka ba ta dacewa da shi wani mawaki yana cewa qul lit tabibi takhattafathu yadur rada ya shafiyal amradi man ardaka qul lil na ja wa ufiya ba'da ma ajazat funun man najaka wasalil ama yamshi wasta zihami bilasdidamin man yaqudu khutaka wasalil basira wa kana yahzaru hufratan fahawa biha man dhallazi ahawaka wasalil sahiha ma tara min ya ya ya sahihu da haka yace ka tambayi likita wanda hannun mutuwa ya cafke shi ya kai mai warkar da cututtuka me faru ne kai ma yau kake kwanci ice kuma ka tambayi mara lafiya da ya tsira aka warkar da shi bayan dukkan fannonin magani ba su ci nasara ba wai wa ya tsiratar da kai ka tambayi makaho lokacin da yake tafiya cikin turmutsitsi ba tare da yana cin karo ba ka ce wa ke maka jagora kuma ka tambayi mai ido mana lokacin da yake tsoron kai ya faɗa rami sai kuma ya faɗa ramin wa ya tura shi cikin ramin ma'ana a cikin waka akwai hikima da ka shari'a ta karɓi waƙoƙin da a cikinsu akwai hikima akwai isar da saƙo akwai alkhairi ta kuma yi watsi ta yi Allah wadai da duk wata waƙa da take ɗauke da batsa ko cin mutunci ko izgili ko jafa'i ko wulaƙanta wani ko kuma batsa ko rashin mutunci kamar mafi yawa waƙoƙin da muke saurari yanzu a duniya mafi yawansu ba waƙoƙi bane waɗanda suke ɗauke da wani abu na alheri sai kaga waƙoƙi ne na batsa na rashin mutunci na rashin alkhairi waɗanda ma sauraron su ma ga mutumin kirki bai dace ba litunzira man kana hayyan don kai gargadi ga wanda yake rayayye shine mai rayayyen zuciya wanda yake da imani wa shiƙa alqawlu kuma azaba ta tabbata alqawlu an fassara guda biyu ma'ana ta farko shine al'azab ko kuma alhujja don hujja ta tabbata a kansu ko kuma azaba ta tabbata a kansu na'am أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيديهم أيدينا مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون الله سبحانه وتعالى يتي أولم يروا شم بسغني با ko ba su sani ba anna khalaqana lahum haƙiƙa mu ne muka halitta musu mimma amilat abinda hannayenmu suka aiwatar muka mayan musu da shi halal bayan mu muka halicci abin kuma muka ba shi sai a matsayin halal an'aman dangogin dabbobin ni'ima wanda suka haɗa raƙuma da shanu da awaki da tumaki fahum laha malikuna su a gareta masu mallaka ne sun mallake ta ai dabituna suna iya controlling ɗinta su gudanar da ita yadda suke bukata kamar yadda malam qatadatu da malam muqatil yace malam zajjaju yace ana cewa malikuna bi ma'ana tsuna suna iya cin nasara akan abun su iya horar da shi yadda suke bukata ana cewa asbahatu la ahmilu silaha wa la amliku ra'sal an nafara la amliku din bi ma'ana abbatu kenan ay la abbatu ra'sal ba'iri na biyu qadiruna alaiha bit lahum an ba su daman iko akanta ta yadda za su iya sarrafa ta cikin al'amuran da ya shafi rayuwarsu ta yau da kullum wa halahum Allah ya ce muka hore musu waɗannan dabbobi ba masu cizo ba ba masu yakushi ba yanzu da zaki ake layya da shi ai da kaga kai kanka kafin ka danne ma ya cinye mutum biyu ko kura ko da musa a ce da su ake layya amma ka ga rago sai aka ba shi haƙuri sai ka danne ka zabga masa wuƙa ka kuma yanka ka ci abinka ka duba sa amma sai ka ga amma amma da bauna ce da an yi kokawar gaske kafin a kada ita amma duk dabbobin gida da Allah ya hore su tunda sun zama na mu'amala sai ka ga ana ta harkoki da su ba tare da wata matsala ba ko ana samun matsala din ma yar kadanci to Allah ya ce fadallalna halahum muka hore musu waɗannan dabbobi famin harakubuhum a ciki akwai waɗanda suke hawa wato sun zama abin hawa kamar raƙumi ana hawa ana ɗaura kaya kuma ana ci kun ga yana aiki da yawa kenan ya bar ruwa ai bar ruwa da shi ai jan ruwa da shi a ɗora masa kaya ya ɗau fasinja ya ɗau kayansa kuma a yanka a ci famin hara kubuhu wani abin hawansu ne ma'ana suna hawa kansa wamin ha daga ciki kuma akwai wanda ba a hawa ya na shi kuma ci suke yi kamar rago ai kaga rago ba a dora masa kaya ko da rago da tinkiya da akuya da dan akuya waɗannan sai dai a yanka a ci amma sa ma ana hawa ko ana hawa sa ana kuma dora masa kaya ma'ana Allah ya kasa dabbobin kashi biyu akwai waɗanda ana hawa ana ci akwai waɗanda kuma ake ci ba a hawa akwai wanda kuma ake hawa ba a ci wanne ne ake hawa ba a ci kamar jaki da Alfajari? ana hawa ba a ci wanne ne ana ci ana hawa kamar raƙumi da sa wanne ne ana ci ba a hawa shine kamar awaki da tumaki to haka Allah ya saukar da waɗannan abubuwa amfaninmu walahum fiha manafi'u Allah ce suna da amfani a cikin waɗannan dabbobi amfanin yana da yawa wa masharibu kuma suna da abun sha shine madara da kuma man shanu da suke amfani da shi su sha afala ya yashkuruna yanzu ba sa godewa Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya musu wannan ni'ima ba ba sa godewa Allah subhanahu wa ta'ala ba malam ibnu qutayba yace ce arrakubu ma yarkabun abinda ake hawa shi ake kira arrakubu kama a ce alhalubu ma ma halubuna an an ce alhalub abinda ake tatsan nono malam farra'u ce. walau kari qari'un famin ha yi wa ra'un din nan dhamma kana wajhan shi ma da yana da fuska a harshen larabci kama ta qulu min ha ukuluhum wa shurbuhum wa rukubuhu. a ciki akwai abincinsu akwai abin shansu akwai abin hawansu amma malam Hassan da abul da malam a'amash da ibnu amur. sun karanta da Ubay bin Ka'ab da Aisha sun karanta rakubatuhum wa minha rakubatuhum da ziyadu ta'i marhuda kenan malaman tafsiri suka ce ayyar kabuna min al-an'ami wal ibl suna hawa dabbobin ni'ima daga ciki akwai raƙumi wa ya'kuluna al-ghanam kuma suna cin ƙananan dabbobi kamar awaki da tumaki walahum fiha manafi'u kuma suna da amfani min al-aswafi wal aubari wal ash'ari wan ga ga gashi ga fata ga mai ga madara duka waɗannan ana amfani da su kuma ga 'ya'ya da suke haifa musu wa masharibu ga abin sha min albaniha suna sha daga nonanta afala yashkuruna rabba hadhihi ni'am fayuwahhidunahu yanzu ba sa godewa Allah ta'ala wanda ya samar da waɗannan ni'imomi ba sannan su kaɗaita shi da bauta na wata fazu min dunin lahi a halihatan la’allahun yunsarun la ya tsatsi runa na tsarun wahun lahun jundun mashigaru فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون الله سبحانه وتعالى تارد أن النئمومي دا الله يمسو واتخذوا سيسكرئي آلهة wasu gumaka abun bauta min dunillahi ba Allah ba sai zamo suna bauta wa wani Allah subhanahu wa ta'ala la'allahum yunsaruna wai dan a taimake su suna ga waɗannan gumaka za su taimake su ko za su agaje su innal ladzina tad'una min dunillahi ibadun amsalukum fad'uhum falyastajibu lakum in kuntum sadiqin alahum arjulun yamshuna biha am lahum aydin yabtushuna biha am lahum أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنذرون Allah ce waɗannan da kuke kira ba Allah ba bayi ne kamar ku kun ma su amfani yanzu wanda yake bauta saniya saniya an yi ta ne dankaci, kamar mai bauta ayaba sai ka duba akwai littafi addiyanat wal mazahibul mu'asira wallahi ka karanta littafin nan sai ka shidudu shukuri sai kawa Allah sujjada da ya shiryar da kai saboda duk wani tarkace na duniya ba abin da ba a bautawa wasu rana suke bautawa wasu wata suke bautawa wasu ruwa suke bautawa wasu iska suke bautawa wasu gumaka waɗanda aka sassaƙa da itace ko aka sassaƙa da katako ko aka sassaƙa da ƙarfe ko aka sassaƙa da aka yi ƙasa butun butumi na ƙasa suke bautawa kuma su a aƙidarsu suna ga wannan zai amfane su an taɓa ɗauko wani gagarumin likita ɗan wata ƙasa ashe yana bautawa saniya aka kawo shi ƙasan nan aka ba shi kwantaragi ana ga babban masani ne ashe shi kuma a itikadinsa saniya ce take ba shi nasara shine zai wuce ta wajen abbatuwa ya ga an cakumo sa an yi wuli-wuli da shi an nana da ƙasa sai ya suma shi a gurinsa yana ga bai kamata a wasa haka ba kamata ya yi a wasa ɗaki a yi masa ƙaton ɗaki a kuma kewaye ɗakin a gyara ɗakin kuma da safe in zaka fita ka ce to sa zan fita bayan ka sa masa harawa fa da ciyawa kai ka san damsul basirati in Allah bai shiryar da kai ba ka da hikimarka da wayanka da iliminka da kasancewarka masani ba zai sa ka waye ba yanzu ku duba ƙasar Japan wanda tana cikin ƙasashe masana technology a duniya in ba bata zama ta ɗaya ba ka sa ta a ta biyu ko ta uku amma mafi yawan mutanen ƙasar wani abu suke bauta wai shi buda budan nan akwai na ƙarfe akwai na itace akwai na zinare masu arziki suke bautawa na zinare matsakaita suke bauta na ƙarfe talaka suke bautawa na itace da katako in martaba ka ta ƙaru sai kai na zinare ka dinga bauta masu za ka je ka tarar da shi wani mutum ne a zaune an sassaƙa shi kuma suna itikadi wannan abin yana da tasiri a cikin rayuwarsu amma kai yanzu da technology ka bai kai nasu ba kana da kyakkyawar aƙida kana da fahimta ta addinin musulunci kuma Allah ya shiryar da kai in aka baka budan ƙarfe, me za ka yi da shi sai ka kai shi makera a narka a yi cokali a yi wuka a matse fata a yi lauje a yi galma a yi fatanya shi ne amfaninsa in kuma an baka na zinare ai an baka kuɗi kai ba abin bauta aka baka ba an baka abin da zaka je ka narka shi mata su siya su dan kunne su sarka su yari su manduwa ka samu kuɗin kashewa in kuma na katako ne sai a kira mai faskare ya faskara shi mata su ɗaura sanwa a kansa me yasa ka gane cewa ba zai amfanar da kai ko cutar da kai ba shiryar da kai da Allah yi da Allah bai shiryar da kai ba kai ma aka zo sai ka zauna a gabansa kana kuka kana neman agaji da taimako ka je ƙasar indiya wanda ita ce ta biyu mai yawan mutane a duniya za ka tara kaso saba'in da biyar na mutanen ƙasar suna bautawa mai sikh akwai yan addinin sikh akwai yan masu hindu ga su na iri-iri addinai ma an ce addinai a ƙasar ya fi ɗari ya fi ɗari in ka ga wani abun bautan ma sai dai ka koma gefe ka tuntsura dariya domin a cikin wannan littafin wani mutum ne ya yawo duniya ya tattaro addinan duniya gaba ɗaya littafi ne addiyanat wal mazahibul mu'asira yace ya je wata ƙasa ya tara suna bauta wa jemagu idan yamma ta sai a harba bindiga sai kaga jemagun sun tashi sama fur duk sai mutanen ƙasa su sujjada har ya ɗauko hoton ya sa a jikin littafin kuma yace ya je wata ƙasa ya tara miciji suke bautawa idan yamma ta yi sai a buɗe ɗakin da macizan suke sai su fito ta duk mutanen su faɗi su yi sujjada kuma wata jarabawa macijin baya musu komai sai ga macizan suna ta hawa kansu suna sakkowa su zuzzuba musu abinci su ci kuma su koma cikin ɗakin su su rufe sai kuma wani lokaci ya je wani guri kuma ya ga rana ake bautawa in za ta faɗi duk sai a yi sujada. da faɗuwarta da fitowarta a tare ta in za ta fito a kuma raka ta in za ta faɗi ya je ya tarar wasu ruwa suke bautawa Ga shi nan iri iri wasu sun yi gunki mai hannu ishirin kuma suna ga Allah ne ya je tarar sun masa sujjada suna neman agaji da taimakonsa to kaga wanda Allah bai shiryar da shi ba ba zai shiryu ba shi yasa Allah ka shiryar da mu wattakhazu sun riƙe alihatan wani abin bauta amin dunillahi ba Allah ba shin wannan abin mutane ne ko aljanu ne ko mala'iku ne ko duwatsu ko karafuna ko menene in ba Allah ba to ka bauta ka yi bauta inda bata dace ba kuma inda bata cancanta ba la'allahum yunsaruna sun yi haka ne suna ga kamar za a taimake su la yastati'una nasrahum Allah ce ba za su iya taimakon su ba wa hum lahum jundun su kuma a gare su bataliya ce rinduna ce tawaga ce muhdaruna ababen halartowa to me ake nufi su waye rindinan wasu gumakan ne rindinan masu su ko ko su din ne rindinan gumakansu to malamai sun yi fassara guda hudu a nan fassara ta farko jundun fi duniya su bataliya ne a gare su a duniya ya'ani al-kuffar ana nufin muhdaruna fin nari kuma za a halarto da su cikin wuta su ne rindinar da suke kara gumakan don ba za ka iya taɓa gumakan ba saboda ga masu su nan to su rindina ne ga gumakan kuma za a halarto da su da gumakansu cikin wuta rana alkiyama wannan shine fassarar malam hassan fassara ta biyu muhdaruna inda hisab za a bujiro da su a musu hisabi a gaban Allah rana alkiyama wannan shine fassarar malam mujahid ko al-mushrikuna jindun lil asnami su wato waɗannan mushirikai su bataliya ne ta rindina ga gumakansu ya na lahafin duniya suna yin fushi in an taɓa gumakansu wahiya la ta suku ilaihim khairan amma ba za ta koro musu alkhairi ba wala ta dafa anhum sharran ba za ta tunkuɗe musu sharri ba wannan shine fassarar malam ƙatadatu. ko malam bukatun yace al-kuffaru yaghdabuna lil alihati suna yin fushi idan an taɓa gumakansu wa yahduruna hafi duniya. suna halarto wajen bautatta a duniya malam zajjaji yace hum lil asnami yantasiruna suna ɗaukan fansa su fushi su faɗa su yi rigima idan an taɓa gumakansu wa hiya la tastati'u nasrahum amma ba za ta iya amfanar su ba fassara ta hudu hum jundu muhdaruna inda al-asnam ya su rinduna ce ko wata bataliya ce waɗanda ake halarto da su a wajen gumakan suna bauta musu in malam sa'ib fala ya hazunka ƙauluhum faɗarsu kada ta fusata ka kada ta ɓata mata rai kar ta sa ka cikin baƙin ciki an ce maka sha'ir kazzab majnun duk yi haƙuri da yake Allah ya ɗorawa annabi aikin wa'azi da karantarwa sai da ya bashi haƙuri sau goma sha tara a cikin surorin makka wali rabbika fasbir fasbir ala ma yaqulun wasbir li hukmi rabbika wasbir kama sabara ulil azumi min ar-rusul fasbir fa innaka bi a'yunina fasbir sabaran jamila Allah ya tabawa annabi haƙuri ya ta bashi haƙuri saboda aiki ne mai wahala sai an yi haƙuri to shi yasa Allah yace fala ya hazunka qauluhum kada faɗarsu ta ɓata maka rai ta fusata ka yani ƙaula kuffari makka fi takazibika da kafirin makka na wannan lokaci har yanzu ma in kana wa'azi kana karantarwa kakka damu da maganganun da za a gaya maka marasa daɗi inna na'lamu ma yusirruna Allah ya ce haƙiƙa muna sane da abin da suke asirtawa ai fi damari fi damairihim min takazibika abinda suke kudirewa a cikin zukatansu na ƙaryatawa wanda ya ɓoye ƙaryata manzanni a zuciyarsa Allah yana sane da shi wa ma yu'linuna da kuma abinda suke bayyanawa bi alsinatihim da harasansu shi ma Allah yana sane wa asirru qawlakum aw jaharu bihi innahu alimun bi zati sudur na'am أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, awalam yaral insanu, shin mutum baya gani, anna khalaqanahu haƙiƙa mu ne muka halicce shi min nutsufatin daga ɗigon mani. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى faja'ala minhu zawjayn adh-dhakara wal unsa alaysa zalika biqadirin ala an yuhyi al-mauta min nutfatin Allah yace dan adam bai gani ba mu muka yi shi daga digon mani fa'izahu iza khasimun sai ga shi mai yawan husuma mu mubin mai bayyana husumarsa a fili mai yawan rigima da gaskiya mai kangarewa mai bujirewa mai waskacewa baya son wa'azi baya son a karantar da shi wa daraba lana masalan Allah ya ce ya buga mana misali wai hakwatance yake wa Allah wa nasiya khalqahu ya manta cewa Allah ne ya halicce shi ya manta halittarsa cewa shi ma ɗaya ne daga cikin halittun Allah wa fi anfusikum kawunan kuma ku kalla ba aya bace man yuhyil izama yana cewa wane ne zai raya ƙasusuwa wahiya ramimun bayan ta rududdige bayan ƙashi ya rududdige wa zai raya shi a nan malamai sun kawo maganganu guda biyar dangane ga wannan aya akan wata sauka magana ta farko an ce al'asi bin wa'il sahami ɗaya daga cikin manyan kafiran makka kamar da alhakim ya rawaito da imamu tabari cewa da kuma a ciki kamar da yazo a cikin ahkamul qur'an na ibn arabi cewa akhadha azaman min al bahata bataha ya dauko kashi a wani guri da ake kira bahata fa fattahu bi yadihi sai ya latsa shi da hannunsa sai kashin ya fashi thumma qala li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ayuhi allah hadha ba'da ma ara yanzu wannan kashin bayar ya daddage Allah zai raya shi fa qala na'am يميتك الله ثم يحييك ثم يدخلك النار جهنم jahannam eh Allah zai kashe ka ya raya ka sannan ya shigar da kai wutar jahannama to shine wannan aya ta saukai kamar da Sa'idu bin Jubair ya rawaito daga Abdullahi dan Abbas ko nabi Abdullahi bin Ubay bin Salul jaralahu na hawa al-qissa an ce shi ma irin wannan kissa ta gudana a gare shi sai dai wannan bai inganta ba duk da imamu tabari da ya ruwaito shi a cikin isnadinsa akwai atiyatul aufi wanda shi kuma wahin ne ba a yadda da ruwayarsa ba a shi ne juwaibir bin sa'id ruwayarsa matruk ce na hudu an ce umayyatu bin khalaf shine wannan kissa ta faru a gare shi kamar yadda malam hasan ya ce sai dai ita ma wannan ruwaya mursal ce domin shi al-hasan al-basri din wato marasil din sawahiya ce ma'ana hadisin sa wanda ya dangana shi ga zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama wanda shi bai riski zamanin ba bai inganta ba har sai ya faɗi wanda ya gaya masa na biyar an ce ubayyu bin khalaf al-jumahi shine wanda wannan kissa ta faru gare shi inji malam mujahid da malam qatada da kuma jumhur wanda mafi yawan malaman tafsiri suna kan wannan ita ma dai wannan ruwaya imamu tabari ya rawaito ta daga mujahid haka nan wahidi ya rawaito ta a cikin asbabun nuzul ma'ana dai a takaice ɗaya daga cikin kafirai yi wannan kwatancan kuma aka bashi amsa qul yuhyiha allazi ansha'aha awwala marratin kace wanda ya kago ta daga farko shine zai maido da ita wannan shine amsa wacce ta dace da hankalin kowa kirkirar abu ya fi wahala akan maimaita shi in ma za a ɗauki akwai wahala cikin kirkira ɗin balle Allah ta'ala inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun Wahuwa huwa bi kulli khalqin Allah masani ne da dukkan halitta duk wata halitta Allah zai maido da ita bayan ta mutu zai tashe ta zai mata hisabi allazi ja'ala shine wanda ya sanya lakum a gare ku min ash-shajaril akhdari na bishiyoyi korai koriyar bishiya an ce ash-shajar kuma aka ce al-akhdar al-akhdar mufrad ne ash-shajar kuma jam'i ne kenan an yi wasafinta bil mufrad jam'i an yi wasafinsa bil mufrad to wannan yakan faru ne a wajen jam'u wanda yake ligaira aqil ba ce ashajar ba sai aka ce ashajarul akhdar shine wanda ya sanya naran wuta daga jikin bishiya koriya koriyar bishiya danya idan ta bushe sai ka kunna ta ta zama ita sai kuma ka kunna ta ta zama makamashin da za a yi wuta da shi ko kuma a shajarul akhdar ana nufin zurman akwai wani itace da ake kira zurman da turfafiya ana amfani da shi da kashin jaki da lokacin babu ashana in ka hada sai ka buga ɗaya a sama wanda ake kiransa zinat wato kyastu in ka kyatta ka kyatta ka kyatta sai ka ga wuta ta tashi to Allah ta'ala ya sanya a jikin wannan bishiya koriya kuma gashi ana iya dabarar da za a samar da zurman a samar da tumfafiya a hada da kashin jaki da wani sinadari a tayar da wuta ta tashi to wanda ya wannan shi mai iko ne abu saya ya dawo da ku wato bayan kun mutu faiza antum sai ga ku tuki duna kuna kunno wuta minhu daga jikin wannan wato itace wanda yake bushacce amma Allah ta'ala danye Allah ya busar da shi kuma ya samar da sinadarin wuta a jikinsa ai abin mamaki ne ita kanta a ashana daga wani sinadari aka haɗa ta da an ƙyatta sai kaga wuta ta tashi نعم أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا شيئا أن يقول أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون Allah subhanahu wa ta'ala ce, Awalaysa halaƙa khalaqa samawati wal arda yanzu wanda ya halicci sammai da ƙasa, biƙadirin ba mai iko ba ne, ala an ya haluƙa mislahum ya halicci kwatankwacinsu. Abu mai sauƙi ne, wanda ya abu ba ya fiye masa sauƙi ya maimaita ba, ai ƙirƙira. afaman yakhluqu kaman la yakhluq yanzu wanda yake halitta zai daidai da wanda baya halitta to don haka yin halitta din wato in ma akwai wahala to yinsa ya fi wahala balle Allah subhanahu wataala babu wani abu mai wahala a gurin sa inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun awalaysa sallazi khalaqa as-samawati shin wannan da ya halicci sammai wal arda ya halicci ƙasa biqadirin ba mai iko bane ala an ya khaluqa mislahum ya halicci kwatankwacin su bala amsa haka ne yana da iko ya halicci kwatankwacin su wa huwa al shine mai yin halitta mai samar da halitta mamallakin halitta mai kuma renan halitta al-alim masani da kalolin halitta da ɗabi'un halitta da buƙatar halitta da yadda zai reni halitta da Allah ya yi mu ba kuma haka ya zube mu ma abu uku ya yi ya samar da mu ya samar da buƙatunmu kuma ya ɗauki nauyin renonmu tunda Allah ya san ɗan adam na buƙatar ruwa sai ya samar da ruwan da yawa kana buƙatar ƙasa sai ya samar da ƙasa kana buƙatar tufafi sai ya samar da tufafin ya samar da fasahar da za a yi tufafin kana buƙatar abin hawa kana buƙatar abinci abin sha abin ɗaura gurin kwana sai ya sama maka buƙatunka kana buƙatar iska sai ya sake ta kyauta yau da iska wani kamfani ke sarar da ita da wani yanzu ya mutu dan baka da kuɗin da zaka siya amma sai Allah ya sake ta kyauta da yake Allah ya san muna buƙatar haske sai ya ba mu haske namu na dabarar da ya ba mu da fasaha sai kuma ya sako nasa hasken da daddare da nasa hasken da rana yau da ranan nan karkashin wani kamfani take da wata rana sai dai a waye gari cikin duhu a ce an ɗauke rana kun ga ba a ɗauke rana sai dai me sai dai a ɗauke wuta da yake wannan a hannun Allah subhanahu wata'ala take ba ta ɗaukewa to kun ga wannan iko ne na Allah ta'ala inna ma amruhu kadai umarnin Allah cewar Allah idza arada shay'an idan yana nufin wani abu al'amur na Allah iri biyu ne akwai al'amur shar'i akwai al'amur kauni al'amur shar'i shine Allah ya ce ku tashi ku yi kaza zan ba ku lada al'amur kauni kuma ku zama kaza ku kasance kaza ku aikata kaza wanda ya zama dole ko kana so ko baka so sai ka ganka kamar yanzu kasancewar wasu baƙaƙe wasu farare wasu dogaye wasu gajeru wasu masu ƙiba wasu sirara wasu eh, abin nan eh, a nan garin wasu a can garin wasu a waccan kabila wasu masu wadata wasu marasa wadata wasu masu fushi wasu masu saurin yarda wasu masu dariya wasu masu murtikewa wasu masu kaza duk wannan bambance bambancen shi ma cikin umarnin Allah ne lokacin da Allah zai yi ka sai baka littafi uku ka shigo da shi duniya ɗaya an rubuta arzikinka ɗaya an rubuta ajalinka ɗaya an rubuta kai ɗan wuta ne ko ɗan aljanna sannan abu biyar baka da zaɓin ya za a yi ba a shawarce ka ba a wace ƙabila za a yi ka ba a yi shawara da kai ba a wace ƙasa za a yi ka ba a yi shawara da kai ba waye babanka da babarka ba a yi shawara da kai ba wace kala za a yi ma dogo ko gajere ko baki ko fari ko waye ko waye ba a yi shawara da kai ba ko sannan shekara nawa za ka da wata nawa da kwana nawa da minti nawa da sakan nawa ba a yi shawara da kai ba yaushe za a kashe ba a gaya ma ba wani a gida wani in ya shiga ba zai fito ba wani in ya fito ba zai shiga ba wani in ya kwanta ba zai tashi ba wani in ya tashi ba zai kwanta ba wani in ya shiru ba zai magana ba wani in ya magana ba zai ƙara shiru ba sai dai ya ji ya mutu wani zai ce sai gobe goben sai dai ku ɗauko shi wani zai ce to za mu haɗu gobe ko to goben wani ya ce na shiga zan fito sai dai a zo a fito da gawarsa haka Allah yake tabin mu yake kashe mu a gurare daban-daban ko ba zai shawara da mu ba ba za ka ji yaushe za ka mutu ba ba wanda ya san wannan wala tudari wala nafsun bi ayi ardin tamut fa subhana amruhu idza arada shay'an idan Allah yana nufin wani abu irada kauniya an ya kula lahu kaɗai sai ya ce da wannan abun kun ya man khaza'inuhu bainal kafi wan nuni kun kasance fayakunu sai kaga yana kasancewa ba dole ya kasance nan take ba amma dole ya kasance kamar yanzu an ce kasance mutum a unguwa kaza a gari kaza wanda zai ci kaza ya sha kaza ya mutu rana kaza an gama sai kawai kaga kana ta bin wannan tsarin haka mutu fa tsarki ya tabbata fa lazi biyadihi malakutu kulli shay'in tsarki ya tabbata ga wannan allazi biyadihi wanda a hannunsa wata ran za ku ga Allah sai ya ce lima khalaqtu biyadayya ya kawo shi da lafazin isnan wato musanna wata ne ce ma amilat aidina ya kashi da jam'i wata ce tabarakallazi biyadihi almulk mulki yana hannun Allah subhanahu wataala to inda yazo da sigar jam'i in ka kula a baya zaka ga jam'i shi yasa aka yi jam'in sa dan ya munasaba inda yazo mufrad kuma jinsi ne baya nufin daya inda yazo musanna kuma to nan ne Allah ta'ala yake cewa lima khalaqtu bi yadayya abinda na halitta da hannuna kenan daraja ce ga annabi Adam da Allah ya ce ya halicce shi da hannunsa da suka dace da shi da haka ahlus sunna suna tabbatar wa da Allah hannu wanda ya dace da shi ba sa matawili ba sa korewa sai dai su ce hannun nan wanda ya dace da Allah kamar yadda Allah bai kama da kowa a zatinsa ba haka nan hannunsa bai kama da hannun kowa ba inda wani zai ce maka yaya hannun Allah yake to kai ma tambaye shi kace yaya zatin Allah yake in yace ban sani ba kace ni ma ban sani ba kamar yadda baka san yadda zatin Allah yake ba haka ba za ka san yadda hannun Allah subhanahu wataala take ba shi ya kada ya bawa kansa sani to biyadihi malakutu cikakken mulki shine ma'anan malakut shi yasa annabi yake cewa subhana zil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azamati cikakken mulkin kulli shay'in duk wani abu gabaki daya sa yana hannun Allah ta'ala wa ilaihi turja'una kuma gare shi za a mai da ku gabaki ɗaya ranar alkiyama ya yi muku hisabi wanda ya ga alkhairi sai godewa Allah wanda ya ga wani haka sai kuma wato bai cuci kowa ba sai kansa abinda muka faɗa daidai a cikin wannan sura Allah subhanahu wata'ala ya tara mu aladin inda muka yi kuskure Allah ya fi mana wannan sura ta yasin abinda take karantawa na aƙida da ibada da mu'amala Allah ya ba mu ikon aiki da shi abinda ta faɗa na azaba Allah ya tsare mu Allah ya amfanar da mu daga abinda muka karanta Allah kuma ya sa ya ba mu ilimi mai amfani Allah kuma ya sa mu cikin ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da alqur'ani kamar da annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa innal qur'ana shafi'un mushaffa wa mahilun musaddaq man ja'alahu amamahu qadahu ila aljanna wa man ja'alahu wara'ahu saqahu ila an-nar subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم السلام عليكم ورحمة الله Ah, watakila wannan shine fita na farko tun da farkon wannan ramadan kenan kamar yadda aka saba gobe in Allah tabaraka wa ta'ala ya kai mu akwai zuwa garin dukul tare da malam kamar yadda aka saba fita ƙauyuka insha Allah tabaraka wa ta'ala za a tashi daga nan karfe takwas da rabi zuwa tara don dukul ɗin ba nisa yake shi sosai kuma akwai hanya mai kyau sau daga yan uwa da suka saba ba da motocinsu fi sabilillah ana bukatan su zo wannan gurin da karfe takwas da rabi na safe don a tashi zuwa wannan gari insha Allah kudin mota kuma da za a biya a je zuwa da dawowa naira ɗari biyu da hamsin ne kuma kwamitin wato tashi din na neman motoci suna buƙatar ganin malam adamu wanda shine shugaban direbobin da ake tafiya da su kauyuka. a nan gaban masallaci a yanzu yanzu ne insha Allah tabaraka wa ta'ala haka kuma yan hizba da masu uniform da marasa uniform suna da wato mitin a yanzu haka kuma yan uwa suna buƙatar cewa don Allah a saya musu projector don suna neman wato su ga malam kamar da suke jin muryarsa a waje kamar yadda aka musu alƙawari ba rata ba musan dai wanda ya alƙawarin ba in yana nan kusa an tunatar da shi haka kuma in ma ba kusa da yin akwai mai sha'awar samun lada akan sayan projector din yana iya siyowa ya kawo a sa domin yan uwa su rinka ganin malam din ta kowane bangare haka ma kurame a sama suna nan suna kokarin su ga suna kallon malam kuma ba sa ganin su sai dai mai fasara suke gani an ce an kai guda ɗaya can wajen mata amma mata an kai musu guda ɗaya kurame suna jira sauran kuma al'ummar ke wani kewayen masallaci suna bukata muna fata masu himma da zilla wato na sayan wannan project din Allah ba su ikon siya ko da haya ana iya karbowa zuwa duration na ramadan kenan mai yawa ya zama ko ɗari biyar ne kullum ko dubu ɗaya ne ko ɗari uku ne ko nawa ne dai mutum yana iya karɓowa haya ya biya na watan gaba ɗaya a ringa sawa ko nawa aka samu ana bukata Allah ta buke mu alaikum wa wabarakatuh sai tambayoyi malam wannan tambaya daga bangaren mata ne ta ce malam don Allah ka yi wa mazajenmu nasiha mana a kan duk lokacin da aka samu yar lalura ta rashin kuɗi sai kaga suna yawan faɗa da yawan zagi mu ma ba daɗin zaman muke ji ba in babu wannan ai ya shafe mu gaba ɗaya eh. kowa an kansa yana caji wata ra'a gida yake hucewa Daidai ku yi ta haƙuri kuma bai kamata ba in kanka yana caji saboda ka rasa kuɗi ko ka je wajen aiki ko wata matsala ta faru a waje kuma ka je ka huce a kan iyalanka ya kamata da Allah a dinga hakuri ke kuma kin ga kansa yana caji dan bashi ya huce tukunna dan wata ran wata takan tara aradu ne bata sani ba an riga an faso shi yana huci yana neman wanda zai huce a kansa sai ta zo a huce a kanta to haka Allah ya ba mu hakuri gaba daya Allah ya kyautata rayuwar mu da ta iyalan mu ya kuma rage mana fushi da fada da tashin hankali da rigima tsakaninmu da kowa har da iyalan mu ciki malam mai wannan tambaya ya ce na ji ana cewa idan mutum yana halin tafiya da bai wuce kwana uku ba ne zai rage sallah ma na yin sallan kasar to amma kuma na ji yanzu ana cewa kwana sha tarin saboda haka mun shiga duhu don allah malam ka fahimtar da mu allah ya saka ba wai rudu ba ne saɓani ne na malamai wasu malaman sun ce daga kwana hudu in za ka ɗora sai ka ci gaba da cika sallah ko in ma kani ya ci kwana hudu a zuciyarka sai ka ci ka salla. wasu kuma suka ce a'a ai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi kwana goma sha tara a cikin garin makka lokacin fatahu makka tafiyarsa da dawowa madina kwana goma sha tara ne kuma kasar ya ta yi wasu suka ce a'a annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tafi yakin taboka tafiyarsa kwana sha biyar dawowarsa kwana sha biyar sannan ya kwana ashirin a can a zaune amma kwana hamsin kenan barinsa madina ƙasar ya dinga har ya dawo da haka wasu suka ce kenan mutuƙar mutum yana nan a matsayinsa na matafiyi to zai ci gaba da yin ƙasaru har sai ya dawo wasu ba su iyakance shi da kwana hudu ba wasu kai sha tara wasu wata uku wasu ma suka ce ba iyaka mutuƙar ba ka zama ɗan gari ba ana kiranka baƙo wani abu ya kawo ka in ka gama za ka tafi to in kai kadai za ka yi sallah sai kai kasaru in masu cikawa za ka bi sai ka cika wannan shine bayanin da malam ibnu qayyim ya a cikin Zadin ma'ad yace domin ba a samu hadisi ko ɗaya ba ingantacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda ya haddade kwanakin da za a yi a daina kasaru ko kuma iya milamilan da za a ci a daina kasaru yace waɗannan duka ijtihadin malamai ne in ka ɗauki hudun ko kaza duk ijtihadi ne na malamai shi dai annabi sallallahu alaihi wasallama in yayi tafiya yana kasaru amma bai ce wanda ya tsallake kwana kaza ya ci ga ko kaga hadisi wannan mafi yawa ba su inganta ba da haka wannan shine kauli rajihi na maganganun malamai alami wannan tambaya kuma ya ce malam don Allah kai mana bayani kan haƙƙin makwabtaka kuma ko makwabci zai iya yi wa makwabcinsa nasiha don na yi wa nawa yanzu haka dai baya magana din makoci dangane ga ɗan uwansa makoci yana da haƙoƙi masu yawa a kansa akwai haƙƙin musulunci akwai haƙƙin makotaka akwai kuma haƙƙi na ‘yan uwantaka da haka makoci kashi uku ne akwai ɗan uwanka makocinka kuma addini ya haɗa ku sai ka bashi haƙƙin jini ka bashi haƙƙin makota ka kuma bashi haƙƙin makotaka ka kuma bashi haƙƙin musulunci in kuma musulmi ne maƙotaka ta haɗa ku yana da haƙƙi biyu haƙƙin musulunci da haƙƙin makotaka in kuma wanda ba musulmi ba ne makotaka ta haɗa ku to shi yana da haƙƙi guda ɗaya haƙƙin makotaka duk da ba musulmi ba ne kakka cuce shi kakka zalunce shi kakka abin da zai ce maka Allah wa dai in yana buƙatar ci ba shi in yana buƙatar sha ba shi in yana buƙatar sutura ba shi in abin farin ciki ya samu ka je ka masa murna in abin baƙin ciki ya faru kamar matarsa ta mutu ko ba musulmi bane ne kuma maƙocinka ne sai ka je ka ce ashe uwar gida ta rasu ko ce e eh, ce to sorry fa eh sorry sai ka ce sorry ka fito iya abin da aka gaya masa kenan don kaka ce Allah ya ji kanta kuma kaga ba musulma bace amma ka je kai masa sorry sai ka fito i am sorry sorry ko kai masa wannan to shine abin da ake yi in ko bai da lafiya ka je ka duba shi ashe baka jin daɗi wannan ka iya cewa to Allah ya sawwake Allah ya sawwake ma kai jinka Allah ya sauwake masa da wannan cutar da babbar cutar da take damunsa ta kafirci duk Allah ya sauwake masa kai addu'an ka kenan saboda haka in kaga kuma kwana biyu bai fito ba ashe talauci ne sai ka auni shinkafa kwano biyu ka sallama ka ce John ga wannan a dafa iyalai wannan duka yana cikin kyakkyawan mu'amala ta musulunci domin ya tabbata a cikin sahihul bukhari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da makoci ba yahudi yaro ne yana zuwa yana shiga yana fita sai bai da lafiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi dama shi in bai ganka ba kwana biyu sai ya tambaya ina kake to sai aka ce ma ai bai da lafiya sai cewa sahabbai ku zo ku raka ni mu duba shi aka je duba shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya sallama da bayahudan yace ɗanka ne bai da lafiya na zo mu duba shi shi kansa ya mamaki saboda muguwar adawar da yake da annabi sallallahu alaihi wasallama bai taba dauka annabi zai zo gidansa ba sai ya iso manzo Allah ya shiga ya tsaya kan gadon yaron ya duba shi sai ya ga baban na murna yaron na murna sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wa yaron yaro ka shiga musulunci mana sai ya daga kai ya kalli babansa sai ya kalli manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai baban nasa ya ce masa ati abul qasim kayi biyayya ga baban alqasim sai kalma shahada bayan kwana uku sai Allah ya masa rasuwa sai manzo Allah ya ce wa sahabbai ku je gidan ba yahudan can ku ɗauko gawan yaron can ku zo ku yi wanka ku yi masa sallah ku binne shi a makabartar musulmi dan uwanku ne to kaga kyakkyawar mu'amala ce ta jawo wannan da haka ita mu'amala mai kyau ko ba musulmi ba kakka cuci kai ya ce maka Allah wa dai kasuwanci kuke sana'a kuke duk inda kuke da wanda ba musulmi ba da za a ce ya nuna wa ya fi kirki a gurin ya nuna ka haka ake so ga musulmi kakka zama wato mai cutar da jama'a da haka makocin da ka masa nasiha bai ɗauka ba to watakila ko dai kai ne baka iya nasiha ba ko baka biyo hanyar da ake nasiha ba dan wani yakan maka nasiha gatse gatse ko a cikin jama'a wani sai shedan ya fusata shi ka zo cikin jama'a ka kunyata shi kai da Allah kana kaza kai ka bar kaza sai ci an kidin ba za a bari ba amma watakila da gefe ka kirawo shi ka ce cikin irin yankwantaka ta musulunci na ga wani abu da kake wallahi naga akwai dan kuskure ko za a gyara kuma in yace zai gyara duk duniya kar ta san kai ka gyara masa dan wani in ya gyara maka kuma sai je ya ce ah, ba ku gadawa ne yana wata tsiya ba ya daina ah, ai ni ne na gyara masa to idan labari ya bulla ta gefe ya ji kana gaya wa mutane kana takama kai ka gyara masa gaban ka ka gyaran sai ki karba saboda haka in kana son ka yi nasiha ba sai jama'a sun sani ba ka je ka same kai da shi kai dai ba so kake a gyara ba kuma an gyara to ka ja bakin ka kai shiru to wannan shi ya kamata masu nasiha su dinga kula da shi to wasu ka ce a ja hankalin masu ajiye motoci a jikin masallaci domin hakan yana kawo matsala akwai manyan motoci da ake sawa a tsakanin cikin dandazon jama'a wannan akwai matsala sosai don haka a dinga ba 'yan hizba haɗin kai wajen nuna mutane inda ya kamata su ajiye abin su. to sai addu'a ko to kamar da aka saba masu bukatu suna nan dai amma kamata ya fi duk wanda bukatarsa ta biya ya dinga rubuto mana kuma dan kullum mu ta cewa Allah ya biya Allah ya biya har yanzu ba wanda ya zo yake tasa ta biya in ta biya ba a zuwa a faɗa to yace wai ta abokinsa ta biya bukatar <laughs> ai ka bashi uzuri ko tafiya ko ta matsala ce ta tare shi yan uwa na neman addu'a game da Allah subhanahu wataala ya ba su nasarar aure aiki samun halal ilimin addini da na zamani budin kasuwanci hadda alqur'ani Allah diya biya waɗannan bukatun ga masu neman su akwai masu fuskantar jarabawa interview da neman promotion a wajen aikinsu su ma Allah ta'ala ya amsa bukatunsu akwai waɗanda ƴan uwansu suka kangare wasu sun ɓace Allah ya shiryar da su wanda suka ɓace ɗin kuma Allah ya bayyana su akwai masu neman iyayensu addu'a to Allah ta'ala ya sa masu rai ɗin Allah ya sa su cika da imani wanda kuma suka rasu Allah ya ji kansu ya musu rahama akwai marasa lafiya iri iri tsawon lokaci duk muna tawassali ga Allah subhanahu ta'ala da sunayensa da sufofinsa Allah ya yi wa kowa abin da yake damunsa Allah shiryar da mu tafarki madaidaici Allah ta'ala ya ƙara mana tabbatuwa akan tafarkinsa da sauran bukatu na alheri duka Allahumma inna nas'aluka min alkhairi kullihi ajilihi wa ajili ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل ونسألك من كل خير سألك منه محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون وما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا اللهم انا نسالك الهدى والتقى والافاف والجنى ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إذ الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك المجاهدين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين اللهم نسألك ridaka wal na wa na'udhu bika min saqatika wan nar subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk